الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم وطمأنوا بها والذين هم على آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم لنار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعذر الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مصر كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نالا ربا درن بير قوة رمضان هجرة بقول إلى الأريه الأولى wanda ya dace da daren shida ga watan april na san 2022 maratan ukura allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na usman bin Fodio, muna roƙon allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu a kada mu ce komai cikin wannan majalisa sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da littafinsa da kuma sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to akwai da takallu kamar tambayoyi ne duk da na ga kamar abin ba tambayoyi ba ne bari dai mu karanta tambaya yana cewa assalamu alaikum malam shin ya halatta namiji ya yi abokantaka da mace sannan malam azumin mu ɗaya ne da azumin yan shi'a kuwa domin muna tare da su amma mun kasa gane ya suke ya suke to ni ina gani dai ban san game da cewa ya halatta namiji abokantaka da mace to ban san wace irin abokantaka ba abokantaka abokantaka kamar yaya na'am a irin abin da ake mun san dai turawa suna cewa abin nan abokiya mace girlfriend ana abin nan wani yana da girlfriend ita tana da boyfriend wannan dai kun san ba musulunci bane ba ne ba daidai bane wannan wannan yi abin nan kofofi ne na lalata zamantakewar al'umma na lalata musu addini ba daidai bane wannan idan maganan aure ne akwai ƙa'idoji da ya kamata a bi wurin ƙulla mu'amala ta neman aure a musulunci ko neman izinin iyaye cewa abin nan namiji zai magana da ɗarsu daga nan kuma za a ci dai gaba da bin abin nan process da ake bi na islama da a fili suke ga yanwa to a takaitu da wannan amma maganar cewa wani zai yana da abokiya a gari kaza ko anguwa kaza da ma wata abokiya ita ma tana da aboki a wuri kaza da aboki a wuri kaza wannan ba daidai ba ne saboda haka samari a gujewa wannan yan mata a gujewa wannan ba daidai ba ne sam zai cutar da addini sannan abu na biyu da yake cewa ko azumin mu ɗaya ne da azumin yan shi'a A kai kada azumin yan shi'a ya dame ka ko wani yan shi'a kai dai abin nan ka yi ƙoƙari ka koyi yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake azumi ka koyi yadda alkur'ani ya bayyanar da a yi azumi ka koyi yadda sunna ta bayyanar da a yi azumi haka sallah haka zakka haka aikin haji haka aure haka sauran ayyuka da suka shafe ka suka shafi addininka ka koye su daga alkur'ani da sunna kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi annabi ya koyar da sallah kuma umarni da a yi sallah kamar yadda yake yi hadisi ya inganta cewa ya ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuke gani na ni annabi sallallahu alaihi wasallam nake sallah shikenan wannan ya isa in kai kana yi irin na annabi shikenan an shiya suna yin irin wannan ko ba sa irin wannan wannan kai bai shafe ka ba haka kai haka aikin hajji annabi ya ce kudu an ne manasikakum ku koyi ayyukan hajjin ku daga gare ni ne hadisai sun inganta ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji haka nan azumi din ma alkurani ya bayyanar hadisai sun ƙara bayani saboda haka kowa sai rike wannan ya ishe shi muna fata Allah ya taimake mu wannan kawai za mu karanta sauran ma duk magana ne na shawara yana neman aure shi da abokinsa sun yi sun yi amma kuma dai ba dace ba to sai a ci gaba da yi ne a dage kuma duk abin hanyoyin da ake bi na neman auren farko a nemi taimakon Allah sa'annan kuma a yi tattali muna fata Allah ya taimake ku da kai da abokin naka duk gaba daya Allah ya sauƙaƙe muku ta yadda za ku yi auren cikin lokaci فبسم الله أرمى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا بها والذين هم على آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم ما لن يتي ثم قسم الناس فئتين فئة كافرة وفئة مؤمنة فقال cikin ayoyin da ke tafi wanda alarama ya fara karantawa malam ya ce Allah madaukakin sarki ya raba mutane kashi biyu fi'atan kafiratan ko ƙungiyar kafirai kashi na farko kenan wa fi'atan mu'minatan sai kuma ƙungiyar mu'minai kashi na biyu sai Allah madaukakin sarki ya yace innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗannan wato da ba sa kwaɗayin gamuwa da mu su samu rahama ba sa tsammanin gamuwa da mu a ranar da za a ta da su wala ya tawaƙa'unahu ba sa tsammanin cewa bayan an mutu akwai ranar da za a tashi kowa Allah ya tsirar da shi ya sake gina shi ya da shi domin ya yi masa hisabi ko ya wuce aljanna ko kuma ya wuce wuta iyazan billah wala ya sannan kuma ba sa tsoron gamuwa da mu domin ba a cikin ajandansu wasu haka suke wasu suna ga rayuwar duniyan nan wani abu ne kawai harka ce ta ɗabi'a dama haka muke game da za a eh, shuka itaciya ta girma wani lokaci kuma ta bushe ta abin nan ta tafi kamar da muke ganin dabbobi a haife su su mutu ko a yanka su kwanan su ya kare kamar da an kai mota kana amfani da ita wani lokaci ta tsofa ya zamanto ba za ta yi aiki ba kuma mutane haka muke shi kenan kowa aka haife shi ya zo ya rayu zuwa wani lokaci in ya mutu ya tafi kenan har abada babu wani maganan dawowa to suna ganin a ce wai bayan an mutu akwai tashi duk wa'annan wasu abubuwa ne wanda suke na tatsuniyoyi haka suke gani shi yasa suke yin abin da suke so a nan duniya ai bi an yu'minu bihi ba sa tsoron gamuwa da mu ballantana su yi imani da wannan gamuwa ballantana su yi tattalin kirki domin wannan gamuwa wa radu bil hayatid duniya sannan sun yarda da rayuwar duniya sun gamsu da ita kawai kanta suke gwagwarmaya kanta suke faɗi tashi badal al-akhira maimakon lahira lahira ba ta cikin ajandar su ba su yadda cewa akwai abin da ake kira rayuwa ta lahira ba wadda ba ta yankewa ba su yadda da wannan ba layin karihim laha saboda yadda suke musunta wadma annu biha kuma su waɗannan hankalin hankulansu ya nitsu da duniya cewa duk lamuran nan fa duniya ce kawai daga duniya sai kaduna babu wani abu in ka sa kanka cikin duniya lokacin da kai wayo kaga cewa kana cikin duniya yi gurmaya duk wani alherin da ka samu iyakacinsa kenan in kuma sharri ne to shi kenan babu ranar da za a ce wai bayan ka mutu in an tashi akwai kuma wani abin da zai kasance gare ka na wani alheri alherin duniyan nan alherin kenan ba wani abu bayansa sharrin duniyan nan sharrin kenan babu wani abu bayansa saboda ka so itma'annu biya itma'annu bid dunya bi hayatid dunya ay sakanu ilaiha wallazina hum an ayatina kuma waɗannan da su game da ayoyinmu ai da la'il wahadaniyatina game da hujjojin da suke nuna kaɗaitar mu cewa mu kaɗai ne muka cancanci abin nan a mana ibada mu kaɗai ne muka halitta sammai da ƙasa غافلون نعرف كان بس يدد والنظر أي تاركون النظر فيها سنبين تدبري سنبين نظري وتزمد وحدانية المكو آيو يم لسكنون وحدانية المكو ما سئل ولم ننصفه فيه أولئك معواهم النار ما سئل ولم ننصفه فيه مكو مرسو وتتشف لما كانوا يكسبون أي بسبب ما كانوا يكسبون سبب دليل abinda suka kasance suna tsorotawa na nan duniya a nan duniya na rashin imani da Allah rashin imani da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin imani da cewa bayan mutuwa akwai ranar tashi akwai hisabi akwai zuwa aljanna ko zuwa wuta wanda wannan zai lazimtar da cewa sun mutu kenan suna shirka suna saba wa Allah to saboda haka makomarsu za ta zamanto wuta saboda wannan sifofi nasu da muka ambata wannan shi ne kashi na farko kashi na biyun fa ko kungiya ta biyu بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم نعم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين to Allah ya samu cikin wannan kungiyar cikin wannan kaso na biyun innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau ko suka aikata kyawawan ayyuka su waɗannan kan yadihim rabbuhum ay yurshiduhum rabbuhum bi imanihim wato ubangijinsu zai shiryar da su saboda dalilin imaninsu bi an yaj'ala lahum nuran yahtaduna bihi yawm al-qiyamati wato ya sanya musu haske da zai riƙa gaidin ɗinsu a ranar kiyama ba za su shiga cikin duhu ba kuma za su samu aljanna aljannan da tajri min tatihim al-anharu fi jannatin na'im wato Allah zai kasu gidan ni'ima tajri min tatihim al-anhar ƙorin mana ta gudana ƙarƙashin su mana ƙorin mana ta gudana ƙarƙashin gidajensu fi jannatin na'im cikin aljannar na'im saboda irin kyawawan ayyuka da suka yi sannan ga irin halayensu cikin aljanna awahum fiha subhanaka allahum da'awahum za a fassara shi ko ana fassara shi abin nan bisa ma'ana biyu ko a ce awahum neman su ga abin da suke so shine mu ce awahum ma'anar ta farko kenan ko da awahum ko ayyukansu kalmominsu irin kalmomi da suke kama da ibada na aljanna shine subhanakallahum amma dai ina zama da ya zaɓi fassarar farko da awahum fiha wato da ko lafazin da za su yi amfani da shi wurin neman abin da suke so cikin jannatun na'im aljannonin ni'ima ai ɗalabuhum lima ya shtahunahu fil janna ai neman su da abin da suke bukatan samunsa cikin aljanna an ya ƙulu subhanakallahum ayya Allah suna ta yanzu ci soyayyun kaji da dafafin ko kifi da fafe ko da duk wani abu da mutum yake sha'awa wani watakila tuwon rogo yake so ya tuna da tuwon garin kwaki a duniya yana son sa saboda haka da ya ce subhanaka allahumma sai ga tuwon garin kwaki a yana son tuwon dawa ko tuwon gero watakila dama ya jima bai ci tuwon gero ba ko wani tuwon brabusco da ya ce subhanaka allahumma sai komi gashi nan a gabansa wata lafa wannan lafazin zai amfani kawai fasarar farko kenan ko kuma da muka ce subhanaka allahum sannan wa tahiyyatuhum fi ma bainahum sannan lafazin da suke amfani da shi domin gaida junansu domin yi wa junansu gaisuwa fiha a cikin gidajen aljanna shine salam salam za a gaida abokinka wani makwabcinka sai ka ce masa salam sai ma ce masa salam dawahun fiha wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin kuma idan suka bukaci abu suka yi amfani da kalmar subhanakallahum abin yazo suka yi amfani da shi yanzu sun gama bukatunsu da sun ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma shi kenan sai ya zamanto babu abin an gama kuma sai lokacin da suka yi wani suka yi sha'awar wani abu kuma su ce subhanakallahum an gani saboda haka wannan fassara ta fi dacewa da siyakin aya da'awarsu subhanakallahum in sun gama biyan bukatunsu alhamdulillahi rabbil alamin gaishe gaishen su salam salam almana anna ahlal janna malam ce abin nufi dai shine mutanen aljanna gidan aljanna la yahummuhum fil jannati hammun babu wani abu na shan kai da zai sha kansu suna nan cikin jin daɗi suna cikin watayawa sai abin da suke so ba su da wata matsala la min wa wala min ba'idin wa aktha ma ya yashghaluhum hatta la Yusufa bi annahu da'awahum huwa tasbihullah mafi girma ko mafi nisa ko mafi yawan abin da zai shagaltar da su hatta la Yusufa har ma a sifanta shi bi annahu da'awahum cewa shi ne lafazin da za su yi amfani da shi domin kasancewar abin da suke so kasance gare su na wani abinci ko wani abu shine tasbihullah awwalan da sun ce subhanallah ko abin nan subhanakallahum kenan wannan abu mafi wahala kenan a ce yanzu dan aljanna don yana son ya samu wani abu na ni'ima ya ce subhanakallahum kai kuma a nan duniya ya kake fama sai ka riƙe alli ka ta fama ka ai ta fama ko ka ɗauki fatanya ka je gona ko ka ɗauki motar haya hmm? ko keken na fit amma na aljanna idan akwai aikin da yake na gwagwarmaya na wahala da zai shafi zuma shi ne ya wurta subhanaka allahum ko ya subhana subhanallah shi kenan komai zai zamanto available a gabansa kai lallai allah ka ba mu aljanna Allah ka abin nan ka ba mu aljanna muna roƙonka ka ba mu aljanna huwa tasbihullahi awwalan wa hamduhu akhiran da cewa alhamdulillah duk abin da ake so kuma ya kau daga abin da ake so ya kau sai ya zamanto babu shi da an ce alhamdulillah wa yatakhallalu hadha wa zalika tahiyatun sannan tsakanin wannan da wannan hmm? cewa subhanallah domin abin da ake bukata ya zamanto yana gaban mutane ko a ce alhamdulillah domin duk abin da ba a son ya zamanto ana tare da shi ya zamanto babu abin da ke tsakanin wannan kuma shine gaisuwa sai gaishe gaishe shine salam salam salam <clears throat> shine wa taqallalu hadha wa zalika tahiyatun bainahum wa bain anfusihim wa bainahum wa bain mala'ika salam gaisuwa tsakanin su da su salam gaisuwa tsakanin su da mala'iku da ke tare da su salam gaisuwar da Allah zai musu ma salam su masu ce salam bi annan يتعقب بأن الناس ما كانوا يعرفون لأنفسهم khaira to kafin nan kun ga an ce tahiyyatuhum salam wani zai ce mu assalamu alaikum muke cewa eh haka ne duk da cikin alkurani babu assalamu alaikum duk cikin ayoyin alkurani daga bakar har nasi ko daga alhamdu har nasi babu assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu abin da ke cikin alkurani shine salam ko salamun alaikum amma ya tabbata cikin sunna assalamu alaikum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 ko salam idan wani ya zo ya ce maka salam ai ba ba laifi yayi ba an gane kamar da muka ce eh, abin da ya zo cikin alkur'ani kenan kuma yawancin al'ummai watakila sun fi amfani da wannan lafazi imam abu dawud da tirmizi sun rawaito hadisi daga imran dan hussein ya ce جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتم يا ذوبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يتي السلام عليكم فرد عليه النبي ما رمس دمرتني معنا وعليكم السلام ثم جلس فنمت من سيزنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر النبي يتي قوم كينا معنى ونم ده لفظ اني وزرت السلام عليكم يا دلا دا بوما ثم جاء اخر انا زوني سيكم ونيزو مجلس النبي فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي سيما رمس مرتني وعليكم السلام ورحمة الله فجلس وتمين شيء ما فقال اشرون annabi sai ya ce kenan ma'ana yana da lada 20 sun maja a haru sannan sai wani na uku kuma ya zo faƙala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu farar da annabi ya masa da martani wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu fajalasa shi ma sai zauna faƙala talatin kenan ma'ana na da talatin wani hadisi ingantacce ne akwai wani hadisi da ya zo har da assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maksiratu ƙari wa maksiratuhu ba ta inganta ba wurin maluman hadisi so saboda haka cikakken lafazi sosai wanda za a samu lada da yawa mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kama kamar da muka ce kuma kamar yadda muka ji a wannan aya an ce gaisuwan yan aljanna tsakaninsu su ya su salam tsakaninsu da mala'iku ma salam ko? ta akwai ayoyi da suke nuna maganar salam din nan cikin suratul zukruf Allah ya ce fasfa anhum wa salam anhum wa qul salam wa sawfa ta'lamun Allah ya ce manzon Allah fasfa hum ka musu rungume ka da kai yan laifuka da suke maka duke da sha'anin su ka ce musu salam fa sawfa ta'lamun ya'lamun da sannu za su sani a suratul hud ana maganar annabi Ibrahim ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حليم الا ya من manzanninmu sun النبي إبراهيم annabi البشر إن albishir ذا cewa آه، إسحاق kuma ishaƙa shi ma zai haifi yaƙo da suka zo mara sai suka ce salam ala salam shi ma ya ce salam ma labisa an ja abi ijilin hanizun annabi ibrahim allah ya ce masa abin hannunsa dai gurgudu yana da dabbobi yana da abin nan saboda ka zaɓa ta lokaci ba nan da nan faja abi ijilin ya kawo musu namar ɗan maraƙi hanizin wanda aka masa kyakkyawan gashi irin gashin nan da ake yi da gawayin da dutse hmm? a gasa dutse sannan kuma a gasa nama da shi gashin yana da kyau sosai wannan shi yasan kana sun ka samu nama mai kyau sosai larabawa su gasa muka nama sun yi abin sosai sosai sannan a cikin suratul zariyat a gistar dai mala'iku da suka zo annabi ibrahim allah ya ce izdakalu alaihi fa qalu qala salaman qala salam lokacin da mala'iku suka shigo wurinsa suka ce salam salaman shi kuma me yace me qala salam shi ma yace salam sai kuma ya ce kawon munkari ya ce ban gane ku ba ko da daga na wuce ban gane ku ba ta a cikin suratul azab Allah ce tahiyyatun yawma yalqawnahu salam tahiyyatuhum yawma salam na'am wa adda lahum ajran karim wa adda lahum karima tahiyyatuhum gaisuwar su su mu'minai yawma yalqawnahu ranar da suke haɗuwa da ubangijin su madaukakin sarki salam tahiyyar kenan gaisuwar kenan salam wa'adda lahum ajran kariman kuma ya musu tattalin lada mai mai mai daraja sosai mai kima a surat yasin Allah ya ce fiya fakiyatun wa lahum ma yad'un سلام قولا من رب رحيم الله يتسوج عن الجنة إذا الجنة لهم فيها فاكهة suna da kayan marmari daban-daban cikin aljanna duk kayan marmari da ka sani kake bukata kama daga ayaba da mangoro da su abarba da wane ne wane ne ta sunan walahum ma un suna da ko an mallaka musu duk abin da suke so duk abin da suka ce suna so suna da Allah ya ba su sannan kuma ga wani abu salamun qawlan min rabbir rahim sannan kuma ga lafazin salam a matsayin wani huruci daga Allah rabbin rahim mai ubangiji mai rahama wato Allah shi mana gari yan aljanna da cewa salam su masu cewa ubangijin mu salam a cikin suratu ibrahim nan ma Allah ya ce wa udkhil alladhina amanu wa amilus salihati jannatin آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات سيكما اكشف غرد وانن da suka yi imani suka yi aiki ko ayyuka سو aka shigar الجنة ko gidajen aljanna da tajri min tati al da ƙorin ma ke gudana ƙarƙashin su na fiha suna masu dawama cikin su bi izni rabbihim a bisa izinin ubangijinsu kulawar ubangijinsu tahiyyatuhum fiha gaisuwar su cikin gidajen aljanna salam to waɗannan su ne ayoyin da suke magana kan gaishe-gaishen da aka yi ko a zamanin wasu annabawa da kuma labarin ya gaisuwar yan aljanna take kasancewa da sigar salam akwai kuma salamun alaikum a suratul an'am وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة نعم ألا الله نجاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيء وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا idan waɗannan da suke yin imani da ayoyinmu da alƙur'aninmu suka zo gurinka faƙul salamun alaikum kaga salamun alaikum ba a salamu alaikum ka ce da su salamun alaikum sannan ka ba su labari ka ce kataba rabbukum ala nafsihi rahama ku ce ubangijinku ka ce da su ubangijinku ya wajabta wa kansa jin kai wato ya wajabta wa kansa ya yi jin kan mutanen kirki shi ya ga dama ya wajabta wa kansa ba wanda ke tilasta wa Allah annahu man amila minkum su'an kuma cewa ku a matsayin ku na masu imani duk wanda ya aikata mummuna aiki daga cikin ku ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ثم تاب من بعده sannan ya tuwo bayan aikata wannan mummunan aiki تا وأصلها يكر زعيو كانتا فأنه غفور رحيم كوفا إنه غفور رحيم لليسي ألا غفور ميون غافر أني يعني رحيم كما ميجين كأيني نعم سنأت كن سورة الرعد ألا أنا شيوا جنات عدن يدخلونها ومن صلها من أبائهم ومن صلها من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم والملا... نعم وذرياتهم نعم والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب نعم سلام عليكم بما صبرتم نعم نعم عقب الدار جنات عدن gidajen الجنة أدن كنا لا يدخلونها su muminai mutanen kirki za su rika shigansu ba su kaɗai ba wa man salha min abahim da wanda ya abun kirki wanda ya kyauta su daga cikin iyayensu su ma za shiga aljannar adan wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zuriyoyinsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin sannan mala'iku suna ta shigowa zuwa wurin su ta kowace kofa daga cikin kofofin aljanna in sun shigo ga abin da suke ce musu salamun alaikum ba assalamu alaikum ba salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma amincin Allah ya tabbata gare ku kun samu wannan aminci wannan kyakkyawar gaisuwa saboda irin haƙuri da kuka gidan duniya kuka ta Allah da ibada ba ku yi masa shirka ba kuka yi haƙuri kuka ci gaba da ibadar da aka ce ku yi fa nema dar ma dallan wata samun irin wannan gida a lamari na ƙarshe har yanzu cikin suratul araf Allah madaukin sarki ya ce wa bainahuma hijab wa alal araf hijab نعم على الأعراب رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ادخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون يطمعون نعم أنا مثلا متعن أعراف يكون متعن الجنة wa bainahuma hijab wata tsakanin yan aljanna da wuta akwai hijab akwai wata katanga wa alal arafi rijalun sannan kuma akwai su mutane kuma kan tozon araf yarifuna kullum bisimam suna sanin kowa daga cikin su da alamominsa wa nadau ashabal jannati su mutanen araf ko araf sai suka kira mata yan aljanna suka ce salamun alaikum ko an salamun alaikum mana salamun alaikum haka suke kiransu suna musu sallama suna cewa salamun alaikum lam yadkhulu ba sai da mutane arab ba su shiga aljanna ba duk da ko suna bukata ana jin da karshe Allah zai sanya cikin aljanna zai sanya su cikin aljanna su ma a cikin zumar الله على سن سركياته وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا نعم حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها نعم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طلتم فادخلوها خالدين to idan kiyama ta tashi aka yi hisabi ga yan aljanna nan ga kuma yan wuta nan a kora yan wuta zuwa gidan wuta zan billah su kuma yan aljanna wasiƙarin nan sai a raka su cikin girmamawa da annashuwa mala'iku su raka su zumaran kungiya kungiya jama'a jama'a a raka su zuwa aljanna hatta idza ja'uha har lokacin da suka iso kofan shiga aljanna wa futihat abwabuha sannan aka buɗa ko aka buɗe ƙofofin aljannan wa qala lahum khazanatuha sai masu lura da aljanna mala'iku masu lura da aljanna su ce da su salamun alaikum ibtum salamun alaikum mahallu shahid ibtum wato ku ci gaba da jin daɗi ma dalla da irin ayyukanku fatkuluha khalidin ku shiga aljannan nan kuna masu dawwama har abada أثرة النهل ألا هل أسن الكياسي الذين تتوفاهم الملائكة الغيبين تتوفاهم الملائكة الغيبين نعم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين waɗannan da mala'iku ke zuwa su same su domin ɗaukan rayukansu bayan rayuwarsu ta duniya ta ƙare wato mutanen kirki shi ne mana mala'iku za su riske su tsayyibi na suna mutanen kirki masu cike da imani ga abin da mala'ikun za su ce da su salamun alaikum salamun alaikum udkhulul janna ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda dalilin abin da ku kasance kuna aikatawa na ayyuka kyawawa imani da kyawawan ayyuka a suratul qasas Allah ya ce wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين Allah na cikin mutanen kirki ya suke ta'amuli da mutanen banza masu neman kawo musu tashwishi masu musu ba'a masu musu izgilanci masu tsokane-tsokane gare su ya suke ta'amuli da su Allah ce wai za su ne in suka ji a sassar magana a anhu sai su fita sha'aminta wa qalu lana a'maluna ce to mu dai ayyukan mu da muka zaɓa wa kanmu na imani da ubangijin mu na imani da annabin mu na aiki gurgurun yadda alqur'ani yace mu yi na aiki gurgurun yadda sunna ce mu yi shine namu walakum a'malukum ku kuma ayyukan da kuka zaɓa wa kanku ne wa addini izgilanci ne wa ma'abuta addini izgilanci shi kuka zaɓa wa kanku ku je ku je da shi salamun alaikum suna amfani da wannan lafazi لا نبتغي الجاهلين مو بار ومر جاهلي ولا مزعم وبات لوكتي أكن جاهلي سو المهم دي كما يدى مكي بياني آه، شكيكا لفزي نسلم أتكاني الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أنا يتك إتاوى كان السلام عليكم ورحمة الله أنا يتك إتاوى كان السلام عليكم أنا يتك إتاوى كان سلام عليكم ana iya takaitawa a kan salam kada wani ya ce maka salam ka ce bai kyauta maka ba ko zai bai rubuta maka wasu ya ce salam ka ce kai ya haka a'a yana <laughs> cewa salam ko assalam duk ya yi sawa sai mu dawo kan ayar mu ko alaramma ba mu karasa abin nan ba malam ya ce. yace ثم يتعقب بأن الناس ما كانوا يعرفون لأنفسهم ما كانوا يعرفون لأنفسهم خيرا ولا شرا إذ أنهم في أقوالهم يستعجلون على أنفسهم الشر كما يستعجلون لها الخير Allah maɗaukin sarki sai ya biyar da zance mana ya yi takibi kan ayan da alaran ma ya gama karanta ɗazu wato mutane mata ne ya li'an wala wato mafi yawan mutane ba su iya sanin menene sharri gare su ko menene alheri gare su mafi yawan su haka suke domin sau da dama za ga mutum ya yi ta ɓata dukiyarsa da ya sha wala ya samu akan abin da zai yi sanadin shigansa jahannama ana samu wannan ko ba a samu shi ya fi yawa eh. iz annahum fi aqwalihim domin su a cikin zatuntukansu ala anfusihim wato akan zatutuka da suke wanda kuma kusan cutar da su ne shine ala anfusihim game da su kawunan su a gaskiyar lamari ba zan su ba da malam ma da malam ya ce fi aqwalihim wa af'alihim ayyukan ma yawanci sun fi a ga mutum kamar da muka yi bayani dauki dukiyarsa dauki karfinsa yayi abin da zai jawo masa wahala saboda jahilcinsa da rashin sanin saninsa kama ya sa'adilu za ga cewa suna neman gaggauta wa kansu wani sharri cikin zartutuka da suke yi da cikin wasu ayyuka da suke yi kamar yadda suke abin nan gaggauta wa kansu alheri ta zantukansu ko ko ta ayyukansu saboda haka sai Allah ya ce to amma Allah madaukakin sarki yana tausaya mutane sau da mutum zai furta mummunan magana da Allah zai yi amfani da zahirin maganar sa nan da sai ya halaka shi amma saboda Allah mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai ne ba zai kama shi da wannan ba eh. to Allah ya ce wa yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra lin نعم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ولو يعجل الله للناس الشر دا ألا ذلك أجزه أجزوتاوى متعني شري مما لهم فيه مضرة ومكروه فتقمي دا أبين دا cikinsa akwai تدسو da مضرة كو مكروه أكوي makarun akwai shi ma dai cutar da su din ne ka kaulin rajuli li ahlihi misali kamar da za ga mutum ya gaya wa matarsa misali hmm, wa waladihi ko ɗansa ko ƴarsa inda lagaba ghadabi lokacin da ya hushi ba a baki kaji wani ya ce la'anaka Allah ko la'anaki Allah ko wannan yawan ana amfani da wannan sosai musamman laraba watakila har da hulani ban sani ba hausawa suna amfani da wannan sai ba ta fai suke abin da sai su ba da labari abu yana dan sauki ai amma zagi mai na addu'a muguniyar addu'a shine zagin laraba suke amfani da shi haka hulani za ce mu maro wari ko bodi sup sup sup bodi sup sup sup kuma kofin mangore wannan shi ne abin nan shi za ka ji ne suna amfani da shi laraba su ma haka a ce Allah ya la'ance ka Allah kaza wani abu kaza amma dai hausawa zai wanci labari za su bari ko a ce a baka labarin gyatumarka ko a baka labarin babanka hmm? sai uwa ka wannan ba labarin ba ka ba ba <laughs> ni daga ai ba da wani abu a ciki don yanzu wani ya ce maka ga tumarka shi ke ya ce ga tumarka shi ke ce ga tumata an gama a mutumin da zai ce Allah ya tsine maka ai wannan akwai akwai zagi da yawa sosai hmm. ko da zai ce abin nan tsawa ya kashe ka ni dai a fahimta ta zagin hausawa ba yawanci ba wata mummunar abin nan mummunar addu'a ce amma dai zagin larabawa addu'a ce mummuna kuma zagin ne ma haka addu'a ce mummuna a ce kaza ko ka mutu ko kaza abubuwa ne haka to za ga mutum zai ga wanda yake so matar da ka aura tabbas kana son ta dan da ka haifa kana son shi amma saboda ka haifi shi zaka ce maciji ya sare shi ko ka ce tsawa ta kashe shi ko ka ce Allah ya la'ance shi to Allah ba Allah yana tausayin bayi ba karban wayannan addu'o'i da suke fita a cikin hushi shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa da zai riƙa biye wa mutane hmm? ina da suke ƙoƙarin gaggauta wa kansu sharri ya biye musu to da duniyar ta tashi gaba ɗaya to amma Allah ba ya biye musu eh. ai la Allah fi ko Allah la fi ka hmm, irin waɗannan eh, mugunyan addu'a istizalahum ai kama yujibuhum wa yu'ajjilu lahum al-ijaba li istijalihim bil khair da Allah ya zama na gaggauta amsa musu munanan addu'o'insu lokacin gushi kamar yadda yake gaggauta karɓan kyawawan addu'o'insu lokacin da suke bukatar wani abu na alheri to da duniyar nan ta tashi da sun halaka gaba ɗaya da halakar da su to Allah na son mutane shi yasa ba a karɓar wayannan munanan eh, addu'o'i kamar da muka faɗa shine bil khairi wato ma fihi lahum maslaha ka du'a'ihim bir rizqi war rahma kamar addu'a za ce Allah ka ka wadata ni Allah ka abin nan ka ka jin kaina da sauransu laqudiya ilaihim ajaluhum da Allah na karba musu munanan addu'o'i da suke wa masoyansu yayansu ko matansu ko su abokansu lokacin da suka yi fushi da duk sun halaka da sun mutu amma Allah baya wannan حتى من هنا انا الي ما اجلهمكو اي آه، إيه، نعم لا قضي بالبناء للمفعول وقرئ للفائل لا قضى بناء للفائل كنا لا قضى داياه كنت دايا كيت بعجل صداتني وان سكر رقايا هلكا دايا هلكا دشي وان سكر رقايا يلا انتجي لا لا انتجي ko kuwa da kudiya bina'an lil maf'ul da an kai da an hukunta musu kaiwa ga ajalin su uba na cewa ɗansa Allah ya la'ance ka saboda kaza kaza kaza nan da nan sai Allah ya la'ance shi kuma a shiga nadama tashin hankali ko uwa ta la'anci ɗansa ko ta la'anci ɗanta Allah kuma ya karɓi eh, addu'ar kaga da duk abubuwa da sun lalace to amma Allah ba ya kamar da muka ce fanazaru ai na natruku alladhina la yarjuna kana mu dai muna kyale waɗannan da ba sa tsammanin gamuwa da mu ko ba sa damuwa da ranar gamuwa da mu fi tsuguyanin suna cikin su ya amahuna ai suna ta kai kawo mutahirina suna cikin ɗemuwa suna ta kai kawo cikin ɗemuwa fi amali musbayi'a cikin munanan ayyukansu wa makalatil a da munanan maganganunsu ila nihayati masirihim lil har dai su kai ga ƙarshen makomarsu mai tada hankali shine in sun mutu kan shirka su shiga wuta iyadan billah wa bi munasabati istijabi sharri ma'a karahatihi ya surat al insan saboda wannan munasaba na irin yadda mutum ke ciki na neman gaggawa kansa sharri hmm? Allah madaukin sarki yake bayyanar da yadda surar mutum yake yace me فتعالى مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما نعم فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه نعم ذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون تو ذا وسد كتن هلا يمتهم وإذا مس الإنسان أي الكافر الضر الضر إذا الضر شوتا وتوهلا تشافي متهم مر إيماني المرض wata rashin lafiya wal faqar wani talauci ya shafe shi ya yake yi da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman akwai wanda ba yin wannan ko min dazawarsa da ya shiga cikin wahala zai koma wurin Allah <laughs> da'ana zai rika roƙon mu li jambihi lokacin da yake kwance kan gefensa kan haƙarƙarinsa ai mustahiyan lokacin da yake kwance a wuri na an rubuta na wani abu da na kure haka mustahiyan wata akwai ƙarin nun wanda suke da wannan sai su shafe nun ɗin ko mustahiyan li jambihi mana mustahiyan sai a gyara zai taro tarar ummu idan wata hala ta shafe shi zai taro tarar ummu mu yaye masa zai roƙe mu lokacin da yake kwance au ƙa'idan ko lokacin da yake zaune zai roƙe mu au na da'iman ko lokacin da yake tsaye zai roƙe mu hala kaunihi muqtadiyan wa hala kaunihi qa'idan wa hala kaunihi qa'iman a kulle kulli halin zai roƙe mu a cikin kowane irin yanayi da yake ciki amma falamma kashafna anhu rahu a lokacin da muka kwaranye masa sa dama talauci ya masa wahala ko ta ina ya tashi safe yana jin da safe yana jin haushin kowa ka san Allah zai ne nuna sa da sa haka yake kana nan da wayonka da komai zai ga cewa wani abu ya fi ƙarfinka da kai ne komai a anguwar sai ka dawo da dabararka da ilminka da lafiyarka abinda za ka ce ma ya nemi ka kasuwanci abubuwa su kasa tafiya abu ya lalace komai na ka ba ba baya zaman to babu ba kuma yadda za ka yi duk kokarin ka dai sai an sha wannan wahala ana samun harko ana samun kuma buɗe daga wurin Allah za ga cewa ni mutum yana nan duk abin da ya riƙe za ga nan da nan Allah ya sa masa albarka ga ga duk harkokin sa suna tafiya wannan biyu na daga cikin ayoyi ko alamomin da Allah maɗaukin sarki ya sanya su domin mutane su fahimci girman sa su fahimci cewa shine mai mai komai mai zartar da komai na ji lokaci ya ku ta ko mu tsaya ne to bari mu tsaya nan za mu tashi a wannan aya wa idza masal insana ad insha Allah ta'ala na akwai mutane da yawa da suke neman mu mu sa cikin addu'a a wannan majalisi namu muna roƙon Allah madaukin sarki ya biya musu bukatunsu kuma kowa ma daga cikin mu da yake da bukatar alheri Allah biya masa bukatansa kuma wa'annan azzalumai masu kidnapping wa'annan la'anannu mugayen bayi wa'awaye marasa kishin ƙasa wanda suka yadda su walakanta ƙasarsu su bar da mutuncin ƙasarsu kan ɗan abin duniya kaɗan da za su samu wanda yawancin su ma ƙarshen duka ce su ake yi wa'annan mutane Allah ya kawar mana da su masu kidnapping da su wanda suke aiki tare da su informant me ake kiran su ne masu haɗa kai da su musu shirye su ce wani a zo a ɗauki wani yana da kaza yana da kaza su ga musu zo halin Allah ya mana maganin waɗannan mutane idan masu shirya ne Allah ya gaggauta shirya su da tubansu Allah ya bana daidai da sharrin waɗannan mutane Allah ka ya mana mun kasa Allah ka kyautata ƙasar mu ka tsarkake ƙasar mu daga waɗannan mugayen iri Allah ya biya mana bukatunmu na alheri gaba ɗaya da ta jagorancin jagororinmu ya kuma sauƙaƙe mana wannan zafi da muke ciki yanzu ya Allah muna son ruwan sama kawo mana sami kawo mana ruwan sama mai albarka bi rahmatika ya arhamar rahimin هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستكفرك وأتوب إليك